بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يقول ابن ابن بثلاثين من رسالته من هاج المسلم يشهد أبو بكر جابر الجزائري سوشا فبمن يجي يقول عند الخير إذا بابوا لبغيب الطعام والشراب غير إخوان إفتشوا Tomin ya ekwayan asu'an na yi baza da ya fi wana iga gada bayanin fiya ma huzira binayi nabi sallallahu alaihi wasallam energy aka musulmi gi daga gintar yana nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam na shi ba ma ko ba so ne ba za yi kiwo energy musulunci ajiyu da shi haramu yayi nan daga bakin shona من ما غفر بناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يلي ان جتنا جديوي حرام daga ba annabi muhammadu wani anabi mai gase ko shagon guga ƙur'anu juya zuwa bayan ko an yi hawa in huwa illa wa yuha nga ya ta kanta min hubun gayi alhumurul ahliya alhumurul ahliya ta tagi ya mishi ta tagi na lele mina jijiwi haram amma ya lafanti su kuma jijiwi halal ga dalili na yahuwa da kasa gine ya giwa na ne kawo ne ja da rabbi allah wa an ebe yi wani gana ga a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yau ma kaibara an luho min ahliya wa hadina ta yi luho min kai ga sallam na nau na musulmi لهم الأمر الأهلية نكيا تتجي مجنا إنه يوم خيبر إفوين خيبري وأذن في لهم الخيل وما علني بولا عدا بجيا نكيا دوكو حديثنا الإمام أحمد بوبي الإمام أحمد بوبي a ce ga darin kutini musa gube mini yana shi annabi muhammadu na yi ungai fiya da gigiwi na ungai albikal zaka zaka kiyasa na alhumurin aliyya mutum kiyasu yau efe gibo efe ta ta giye shi. fahiyya ke hukumi ma nuhiya an wato da miniya wa hukunci yana da haka nala wani kaunin lahi ta'ala dalilin na mawake wa gajiyar ta kayi haramu na wuga ya da soci na wani gawar fa'ida dokoji wal bifal gan bai zaka ji wal hamir gan bai kata gizi litar kabuwa ijajiya ya yi bu ya fa الله أكبر من ذا هو دليل مثال يقضي بأضرها لها من ذا نتوي دليل na ya gami launa wuce wugwayen kiyon hadar akli ha haramu bayan gige dabban na shi wa in ke ezagabe ga wagaga kai fa'ori ki bebe gige do ko jaje halallo wa gawa dalilu fil bigal wal khayl wahid iza e ga do na wa ga gige do ko e halal a cigaga wa magagigiya za ka ganda ta tagi haram dalili na mabe za ka gani da dokwai e na niwayo kibe be wacce dokowa kawa man ga kwal jawab e je nawa ya zai ga ni waga nana waga annal khayla qad kharajat bi nafs alladhi huwa ibn rasul sallallahu alaihi wasallam ga ga ga ga giye doko halalli yo daga min sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idni ya ga ki kama ja fi hadith jabir fi hadith jabir al-mutakaddam kin kana hadith jabir bi na shizona ga ya dai suna ya gayi gaga annabi a gigiyar da kula da kiyan na kayan tata gigila da haram ga yi tata giye mijo umma alalle bolla da gigina kayan doko ta jamaji ebo bayani kwasho iga da tafsirin mankon nan ga yi tafsirin alhafi bunu kafir musa yi manya tafsir ke yi manya hadisi ke yi manya etan ẹgbẹ́ so sọkó gbogbo alfairi igada suratu nahal aya to tachi baiwai ba zaye tiyan aya na ibaka tun gbani na so shiga wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun iga da tafsir mu ci kwanna manye ga iga ga hada sayfun ahar mimma khalaqa tabaraka wa ta'ala li ibadihi yamtannu bihi alayhi ga dabba na ji na to ci tuna idanu da min ya nima na wuce ya wuce wuce na Allah akbar doko ka ta tagi allati jala li rukub wa zina to ci jinji ya boyi twa imila tanim ala shawa kendo dai zai je mota ya ce kibo ya ce sha'awana ya ce wudon zauna gawa zalika akbar makasir mina an na gama yi manufar ko na so ta ji gabar na jina ngamala walamma fasalaha min al-an'am ngamala wu ga gani be bai masul an'am shi no dai tayo ne ga wal an'ama halakaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun nan ko nan ji rafun so shigan wujaji yayi ebo yaji amfani ya de kaya zikin famini ya fajo ya de amfani shi dan gani da yayi wa minha ta'kulun ya ma ke gyabe da wucin soci wa wuce gwazo na kan ga da bayanin tibo bayaniya nauyin doce dabba na jujin yayi na Allah akuba man ce gayi ga tsocan na jitune kayan to ya goye tuni mutuwa kayan na istadalla man istadalla min al'ulama min man zahaba ila tarihin luhum da qail bi ala ma zaba ilayhi fiha ga mini man jaw adi dalili etinye haramu wee ya dokoyo ebe ti igbo aya ga-ajụ dabba nnejiji ya yi ebo itu Ebe itu ebo da ne soci na ọgaban da ce lafahimta ga doko a yi waya ebo na soci daga litar kabuha wa zaina ibnu kasir gaskan imam abi hanifa ke mawuci ko annoba na na goyi cikin da abun hanifa yana rahimahullah wa mawafaka wa min alfukaha da man na shi manya ko ci digun ilimin addini yana ba ta da na shi jikwa da yin bi wani fiye ga nuna wani dalili a dai ka zanna hadin bai gara wala hamir wa yara so ca doko la ke ba gan da kiyon la ka gan da tattaki jijiyar za ka ganda ta taji mai kiyan haram gwamnati doko kofa je haram kama tabbata fi sunnatin nabawiyya wa ba ilai asar ulama kin da na abin sa ta duga jijiyar ta taji mai da za ka yi haramu na a shiga da tola hukuncin nan gwa jimar da zabe fahimta yan abu hanifa ne وقد روى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير إمام وشكونا نيتشي ما يتفسير جيد تاكي بشيخ المفسرين هنا ويبقى فهمت كده وقو بيان به كده أن ابن عباس أنه كان يكره لهم الخير والبقال والحمير عبد الله بن عباس ويبقى نفايا جيجيه فيها جيجيه دوكو جنب ذاكي جنب تتاكي ki da mini ya abdullahi bin abbas na yi sahaba ci wannan na na waya bibiye doko na wadan un bebe bayanin ga so shiga wal an'am falaka halakum fiha wa manafi'u wa minha ta'kulun ibn abbas da ayan na ta'amin lil aqli ajmuji wa huwa da dabban na shiga ya nan ko rakum nan walƙaila ko ci ci gabe bayani ga walƙaila wanda bai gada wani hamira da sarka buwa ibn abbas ga tafa da yi lera ko na shiga yato wakala mislo zalik uji ibn abbas don ki ga ganna ake dai alhakamu ya giyan usaiba mutu sahaba nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam mutu ke gaza wuce be yi fahimta ko gama lagawa ga mai malikiya karayi ne. ebona ujiwo ni fahimta ya al-imam malik kawai ya mutu ke laula daga fahimta ya sahaba nabi muhammad ja gbogbo oge be gagan sakwalo ba man na jiga ga jido ko na ma karan ebona daga ta sahaba jibo wai gagan abdullahi bin abbas man ku yau tashin sahaba ne amma mai le fahimtuwe e tiki bo e ti a gido ko gala ga wajen man ciko da harshe wajen bai ba wani musamman al'a'immatul arba man ko da na biyu idan e ya yi shemita idan ya yi shemita gungun ladabi man gato wasanatu bi hadisi rawahu al-imam ahmad man najita ga kenye a gido kwana adi dalili bi hadisi na al-imam ahmad wa bin rahimahullah ga hadisin sahaban cikon da mai ga Khalid ya je wali na to cube boyuyu Khalid ga ganna a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an luhum al khayl wal bidha wal amir annabi Muhammadu nawa na musulmi ja gina kan yadda kona ganda zaka ji gande ta tagi shi na hadisi na Abu Dawud gande an-Nasa'i to Ibn Majah gobena man ce ga yin gasa lausa hadal hadith na kana nassan fi tarihin homin kai ibn kasir gadda hadisin na ga ta duga ta dalili yayi ne wannan na kai rakungi haramu wani walakin la yukawiru ma tawaka fi sahihai amma hadisin na wuje kirgi na so muga jibiya lada hadisin na biyan al-buhari garbe ki wuce ya jabi da abdullahi جابر جاب الله إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأعلية النبي النوم يا جتة جنين جنا وأبن في لحوم الخير النبي ما يبني يا غير جيها دوكو بابا حديث نتوبيا بسولونا مستوى يقعد صحيح وضعين سنن يا داود يا لجيها ya li hadisin ne kishe walbani ga tubu ga hadisin na du'a'i su yo na man da ga a gido kwana da kiyo dalilina amma gole ga ade na wasu ade na wasu abun boka boka to ko ga da sai bai yau man ga to hadisin na bai sai muslimo ne wugwa ga a gido kwana ngai a asma binti abi bakr رضي الله عنهما لقبنا ناسما ونيكيا أبو بكر خليفة يا كتانشا زميا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ناسما قد كانت وذا قلنا هرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه ونحن بالمدينة نهرنا يزوم على أهل رسول الله زميا نبي محمد annabi muhammadu darayo ci sun farasa doko fa akalnahu ibadu wannagi wala mu je madina yi mato mu ne madina annabi muhammadu madaji wa garbe ne jama'a mu ne yi wala ko na ga dalili ba ci ne huwa na doko ji alade wala ibnu kafir ce da yi ga gafa hadi adallu wa aqwa wa asbad e ganna yadi biya doko dalili wala bokana ma ji tabbata ko ka na to gan a gyana gawa ila zalika sara jumhurul ulama wa aktharu salaf wal khalaf nga a gido ko to no ga man ji tatubo ba ko sahaba ne na ga tatubo wa ko man sunna na diga zuwa fata na ga tatubo wallahu a'lam man ga so ci ke ga Allah akbar wato waga da tafari da wasu gwayan al'imam so su bi wasu ku gaji da dani na da yau ba bai yau dokoki halal lura wasu ya zama shekaru an man ji bayani ga to ezu ga gaya gona ko cikin jijiye fiye doko ba na gai dalili ne uba ga a giwa na man ji ga wuce haca e gona to dabba na jawo so so ci tuye gai والأنهام خلكها لكم فيها دفء ومناكل ومنها تأكلون ننكو رافو ننجي أنفارينا جكوتي كيانا نغولين يجدوين غاشي أنفاني جكيانا توتي كيانا أما توتي تنجي يدو إبنا أغاد وكو غاغاد جيغان نجيغان بيعينا وكو ننكو لبيجي جيغان أما يجي أنفاني لتيغان بيعينا إلا نوكا شيء إلا نوكا ìlànà tó nàbà yìí bàyẹ̀ tiẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀dọ̀ mọ́ ń bò. to yi fi da kafin yi mini na bayani bejin tare a nabi muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ga musulmi gyana ide yẹ kaka ncha eki hàn tata ye méjì yẹ bàtí wuyi zaka gani bẹ ki hàn gani bẹ tata yi daga na ya farko wani zaba ya fiye tata yi buhari na idan na yi je bàtí wani ki hàn zaka idi fahimta guda guba yẹ tace kullu bi na bi ina ibaa dabban don na je ika zina da bi ma'ana tsawon ne ika na wani lagabe na mina sibayi mini dabba yin lafanci jo dabba na je le jiniya kusa jaye leona a da ga wani dabba na je ika na wani lagabe na gigi wiki ha hara man ce ya yi misali yin dabba mun yin gakal asad ke gabana in gana yi ga layar wannan a shagan nan fa ya yi ga taido wa dub dabba da wani ke dub na tsara gayewa ga biya eh, biya kinu ka ce yi wa ta idan fe bebi wani da turanci za ke nan uji bayani ike dai alfad fad da buwa gayewa ga leopard kinu bace yiwo nan ba to namru tugu a namru taiga kice taiga ta ita ke ne alfin nga idagba elephant da wani egiwa dabba na shi egiwa da dabba ne ne da yi kai mini dabba ne na kwanci jo shari'a ji ji da jara mu ga mai ne dobe ayi yo ike de azib eshwawa nga ngai ga wofo wo ike de alkalbu eshigi za a ga da wani dole ya nabi ji bayani a yi tiya ewo shigigi ewo daidai da wani ike ne ibnu awa ngai ga jakal kinu fece yi wọn ike ne ibnu irf ibnu irf ngai ga wizela wizel w e A W E A S E L Wizel yake ne a salat fox nora kinu ko ṣe yi wọn yake ne asinja kwire kinu ko ṣe yi equivalent zai ga astinjabin man gato wa zai ha den do ci meji mutu ya ne ake mini dabaya la pantijo mimma lahu nabun yastariku bi yi dabba la ya na shi be nabun ikan yastariku bi ila jejena ila jejena ngato wuce kasata ce yadda ba na ji shari'a jikin hau gigi wula da haramu na kasa ta yi nici ugayi wagai da ya mimma na wani labon ya fi durihi wagai da ya mimma lawo labon ya sarki bi gato ichi yawon zini labin mina toyo dabba na ji ibe fundumi na elu na ji ibe fundumi la adigi ha ila na ka sukuri ke dabba na iga a sukuri na nga yi dabba yo na ju jiwa shi na ibi e fahimta ko yiwa eh, yiwa dauna a suk nasara ga yi wa ga house how w h ato h a w k walbazi adadaba ne gan albazi na eyun eh, ga falcon falcon yiwon igul launa ko ita ke dai al'ukab al'ukab ga igulon ko ga annasu ta sunan yadda ita ke dai a shahin nauyin dabba irin nijayo a sofru albabi a shahin ta nauyin nijayo nauyin nijayo wal idatu ike gelube wadda nítorí dèdèrè kí ọ walbashik nasara iga glade glade glade ice de albashiku albashiku nga de albuma هاو دانا هاو دات زيرو دبليو ال هاو وغيرها من دوتشوزي مما له مخلب يصير به غي دبا دنجي بفندوني بابا الى جدنا الى جدنا لا بس ya ga sunan na ji kuwa kaiwa zai ce dabba na je sulfanira ila ma'anar wa gani da nufi ma ma'anar da ci na ji mige ga wuna amma na ji shakka da ngala mitawa eh, ya da fẹ́mù yìí láwùzà sọmọ rẹ̀ jí létiwe ìsámọ̀ yìí gáàdé foto jí fòtó ẹ̀ ń dóró abana lórí ẹ̀ gan rẹ̀ jí ẹ̀jẹ̀jẹ̀ tuntun sẹ́yìn kó a ta yi farau amma ya zo kun da ya ina wa gaji fassarwa duniya ta bin abbas ina na daban na shi na shi lobe a wai ya lafanci shi gani da dabba in luna da jejjene ina haramu na ga ya ga abdullahi bin abbas ko shugaba yoyo to wasu babu نوغ عبادات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نعب من الاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونو نمس المعجي كل ذي نعب دبا دم دمي بيك من الاتباع من دبا يا لقد تجرى دي كلام العجب يا نبي نعب بمعنى سين إيكا جدا دوكو على أنياء al'ulanu aniya na musu yi gani wa an kulle bi mitlari min afayur annabi make nan na izagi elun dondo na ibe buluni na wai labi jina wai labi jina hadisin na asir bi imamu ahmad al-hakim fata makon da hadisin na rai rahimahumullah نو يدا بي سوشي نجيجوي حرام نو غي الزلالة الزلالة نو لي لا نمر بي بكي وشدي الزلالة وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الأنعام الزلالة manya ji kwakwar wuyayi ga wayya mata kudin na ja samu gayi dabban don zane ji na jesana wata kunu ga libatar fi aishi ha min bayi a wakwa dabba kishi magwaye teo e baya gije na jesa bu wanda gwakwa ya kunce aljalla da ya da ya fiye e dabba na da gigiwi halalle na kenan kwana kera na kenan gina dabban na shi na jasa yi zuwa da kiyan haram wa ha yi ke yi haram abe bai gina jasa gai addaja bishe gbangba kiwo yan wani wa abuwa na jasa ki da dabba ya biyan gbangba ọwọ́ wọn ẹ̀dẹ́ pàtó kòtó mílì ní wọn lè bó orí làwọn yìí gánà na malawa kara mai da kama bagiyar e bana mai yado bai bayani yayi ga ke dalilin wani wuba ga aljallala dabba na zai gina na ya giwa yawa wajen gwaya din siya abdullahi bin umar no ga yi kiriya da rikin allah na an jalla jallalati ko albaniha annabi nan na ya gina shi na aljallala dabba na zai gina jisa na wa albaniya ime ga fito ebe nuwa shi ma nan ko ga gina jisa ga fi be ma. ra kun ga gina jisa ga gina kuma ma fi be ma. nan ya shiga hadisin na abu dawuda gobe sotur mai bai mando ci jiya ba na wata duk haram a shaga a rikin na yau man da kyau fala tokal hata tobas dabban don da ne gina jasa na bigiwi haram ta ga dabban na magoro anin na jasa ke jige na jasa luwa ayyaman ewa ga lafa jaji jayu yau kwabuta ya fi bufiyala mu haifar da kawo da buluma na jasa na nawa gina za mu tsawo da wani na kongo ولا يشرب لبنها يا سيبنويا لبن جنة جسنا إلا بعد إبعادها عن النجاسة في قلب الملاتي الجنية نجسة ومسيسية نجسة أياما يا لكل شيء يفضلنا يصيب فيها لبنها نا ابن مغامة بقوبة mugawa jamar hinna gai ukun shenda banne ga ajallala e waga wasu hadin banda jilla lissafi bai wayi bi shirin gwargwado ya kwana a kan bikini kafin a zo na dabo nan ji gwargwado ko dabo nan ko gwargwado ko dabo ya tafe yiwuwa ji ce wani bi ku ga gaba kiya ya gige na jira musamman zo da ya bi ta ta gwako lamala bi shirin na jira tsaya birkira da wujabin shiga ya ba gige ya wani gwako da ya kasa fai yayin jiki to na dai sasha da su ne wani ga je to na a gina en eh, lagi a kayan gita a gina gige ya mana jesu wa na jesa ga na to ya zaɓi bincike kafin to wuce na ke ba ga yin na laya na shari'a ne za gida na e gina na amma ya fara da òkúta. ga ma hudira bi dalilin man ibara ga dabba shi dabo ina na shari'a kaina mai waki bo man ibara ubela bu sayiwa ubela bu salafiya yi ma wawa ma yayi en gice wuce shi dana ya farko a sumun amma adaga ọrẹ nnẹsọmù wọ pọlìwìn wọ gajuma adaga ẹnẹdirayi gajuma lisumuti gbọdọ bí afilanisa egbọnà ẹgún gajẹ ní kẹfàṣẹwà tẹkí na ní ọba tẹrẹ wọn jọ ọrẹ ẹnẹlẹ wúdà ọ ẹnjì dáná yẹ ní àríkà bẹyìn dágbọn mọ àlọgbà lóko bẹyìn rí mẹlẹ pàtà ẹgbẹ òkú yà mẹlẹ التراب أتى مدكنا والطين لم تقيد قيد أبو سبيبي وأجي كان شتور أجي كان تو daji ka na kabari wani ko kabari wani hajji wani daji ka na boko wuce to feto mu wadda labari za a lotun yana ta ne yana kuma shi ka ta yi to mu ita albarka wani da yi fahimta da yi wallahi sallah ya guji kasu wani yan doci ji jayanci allahu na ya guru alalima mai guru ya mutunci nan walhajar ya guru lata kofi yin jani ci da lata kushashen gi to awa na gama ya hugwa ga wani boci da hajji laya zan shi ya ba san ci leda soji kan eyan koti anu ọtọ fi ojú ó tún ọ fi ó lé ẹnìyàn pátá alábùsọ kí hàn mẹkẹ pàṣẹ ṣé pẹ́ẹ́nà jẹ́ sàfihàn ju wo kọ́ soji kan ní wọn á di tó bóòlù ṣe wà lọ. akabi ìṣèbà lọ nàìjíríà ìṣèbà lọ ẹgbẹ ìyá ìṣèbà lọ ìṣèkànnà bá wọn ṣe lọ́mọ àgọ́ ojú ọtún ọ̀fun ẹtí ẹ bàtánà ẹ̀fọn ọmọ náà jẹ́ agbẹ́ngbẹ̀ẹ́ asigaga mini yana shi guda gai alfahmu eka akala da ne fe banka yi kya gi biskiti na pata yana shi haramu yau li dorariha wa adami nafiha ebo yau guna da bakun guna amfani na kula ya zawa min ya na shi man shi kayi goya gona da shara ne abuna gai almustaqzara eh ba shi a da ga yana ya e, ba wa sai ga gani goyi gai allati taqafuha annaf ina jira ya suguna wa tanqabidu laha rai ta wani yu rai rewa goyi ba eh go su kal hasharat ke fon gijina enye yi jira lọ́ọ̀rẹ́ a ba ẹ̀kọ́ àdàgbà ní èyí àgbà wọn kí hàn ẹ̀yìn tẹ́ àánú rẹ̀ fún jẹun sí gajú ní ìlà àti ààrẹ jíjú yẹ kirkiya àṣàrà yẹn lè kúrá nàǹfà nàǹfà pàgìrì rẹ̀ kí wọ́n pàtà ẹ̀ fún jẹun sí nga mẹ́yìn parí bí àṣàṣàrà sí ẹ̀ fún jẹun ẹ̀ jù ẹ̀ gbósùn ọ̀gá ìrẹ̀ abẹ́rẹ́ sí bí ga ilal mustaqbar yusabbibu al marad ga yabona e gotun naji ada laba sanaki na ka wa yajubu al adha lil badan amma lahu to na ka face e ke pa batanji e ke pa batanji so kuti be e bunyirin dombe ata ga ما قدر بدليل التنزع عن النجاسات ايه فيو نا اولا جهرات بدليل انكيا التنزع للي ازولا من وليوكي جيجينا جسروبا كيجو وذا كل طعام او شراب حال قطع النجاسه ان جي تشين دوندو كوين في تشين دوندو نا نجاسه بكي بغني بينا ale agenge kinna kwefe kinna najasa kawu to sai a rigiyo li kawli sallallahu alaihi wasallam irin ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa ga iga idza waqa'at al-faratu fi sam fa in kana jamidan farquha wa ma hawlaha wa qulu al-baqi wa in kana ma'ihan fala taqrabuhu Ana biga iza waqa'at al-fara abake sugabe sudan isam emiona emin na ganci, in kana janida waye mi na lelena emin zana falquha wa ma hawlaha ke sunna watiya gani bai, ina ga guba ne da na guba fata ne Ba wutu da dana yau ko zan bai bai gwada na wuce ba ta dana yiwuwa yi ce ya wasu lulbafi emi na ke shan lele rana ya jamfa ne gan diyoyi ke muku ta jina rana ke muku ta jina wa in kana ma'i'an amma wani emi zuzuciyar

annabi da ishara ya ga su ga su ya kwa da kiyo na je sakan dabba na suna na je sura sai dai ka da dabba na dai none da mini ya na shi ina laice biyu na ya boy lili ke na je filu gwana nga yi kullu na je sin bi tabi'i kal azrat wa raf aga daga en na je sura ebe ya tobi ugu na jasa soyo asali kan azira ke dini wani lisana wa raw ebe dabba ya nole ayinde na jasa so ate ya gani da gijiwin gaji bima gaji ma. ebi wacce yo funfuru yo ta yabi wani likawar yi ta ala ya boga soci na wani ga yi gagara ويهرم عليهم الخبائث soci zama ka kalla da yan gici na ji ba isuna wula ka yi na yagina wula ka yi na yagina tuwatun ibn abbas uga uga alkhabai sabo gai lahbal tanzil wa riba na ka yi kiyo na ka yi kusa galbe wasa shi ga soci ba galbe الغبائث يوم أما من تشيغا المحرمات من المآكل إن دون لنا جيجيو حرام ونغطو شيطانه ويحرم عليه والخبائث يوم يا رام ولا أنا نجي خبائث يوم إن نجيغا منغا كيه وكيبو ewa ili ti ya gani be na jesa ili ekwe e, nichi ngai ma yubahu min al-ma'zurat lil muftar in e, jidabo na ula jahalan yayi min al-ma'zurat in e, la la jahalan yayi na wi lil muftar ya zai ga da bai zora amma gidiyan naji asali ma shari'a wai kiyo haram no le ide kaida من ilimin usul fiqh ko da qawaid fiqhiyya ki kaida ngai ad-darurat tubihu al-ma'zurat ezo gadda bi enai haram na waja ga kiyo halal so tire ga ji musalma amma ko be da su shari'a ga wani yanda na dalila da kuma da man ga yubawu lil mustaqil bil mahmata ha alami gwala da ya lilmutar zai zai gona wanda ya yi da ja madamada na yanki ba wa wuna zai zilma makwa ai zilmaja zai dama da wana almajatu shadida mada na da iyakana in hawa talafa nafsihi a da ke dube su daga kayi kani gina su sula mai wuri mito da halin na wahalaka wani ga rayuwa da an yi tanawala min kullum mazu shari'a ya jigar in don da shari'a da ramu yi wani wuga da ya kama na wugi wugi kawai da kira da wani ya kama ga da amma fa gairi sun amma ga shi son mu bare na daga nan manne wa mu ga min lada ne me bin lasa mun na songi mi dai wannan wo a magana ba ta da nan ne bin lafi da jomare en don do da gi wala ina ga gi ma ada ga yin nan ku gi wa da ko ga su ga gi ma ma ya fadu hayatahu sawa'un kana ta'ama ghayrihi aw maita ngan ni wo endo de ga sora yona engi kiyo a wuju engi chayo dabba na suna yo shari'a de da jiga wagi da halin na engi tiza de wagi aulama henzi na ka ko tsole yo ko tu to so le ga rayo uwu wagi na ko awu ga da dale ko endo chime biyo shi na en don do dena yi baka tun bagan ko kula da haramu na sai e ta ta gini zina mada da da wani wani we wani zaka wajiyo wajiyo amma na ji kwata e da hali ya zarure man shiga to ala shakka Allah ya zai da alal kadar illami ya faru bihi na tsohu min alhalal amma ce o gaga en don da na waga gini ne yankin na na jahaja haramu ya wadana galugan wa iya kayan bukata wa gama wadda allah gwargwaro na tsode ga hafi ko so wa zun hali na wato wadda ba ku bayan ba yi ba na mu gyari mutum ga wadda ga na giyo ga haku ne kuma allah wadda jini bai wadda yin ce halalle gida wa an yakuna kariya min zalik gaira mutalazzizin bai wa mawkyo lofe zai na goge, gina kafin su ko na kayan musa fede nan waya jiju za fede jufe wa mana za ya ce ga dabban na mai ji a sa ngwe zo su ji dabba yin nan a a ga na ya mayama har wace wala shawa da maga kabo ga da halin da ko ba wa bai jiu ba wani lokaci ga yi zaga wa mai indoci zumai bai shi wangala ga wato din nan wanda jiju gobe ne ba su yau Ka misali zadakin boje wani yankicin dora sai na je giya ba zo shirya ba da haramu na ga luya ya zaune kin dora su gina majuwa ke ja na waki kawai ya je wato na maro mun sata ni dabba na ji na ne ìwọ ọmọ pátá wọn atọ fi gbọdọ ga kila ichi ga waji dabba na jawo waga yabo ga so shi na wai ga idan suratul ma'ida aya ta shi na so shi ga kuma ne surra fi mahmasatin zandun da ne zoga da beya fi mahmasatin ai mani tada ila tanawul shay'in min hadhihi al-muharramat للضرورة فلو تناوله zandon da nai fada da daya ya tiya gigiyan da cina ji haramu ya na ji lobe daga hore masa alaikum da mai tatu wa damu alamar hinzirina har da ya nato iya gaya wa dauna ga wada jiwugi gaira musa ma'ilin amdan wuji ga wata fabbalo gigiyo e ya kacewa ki zuga mana ga gida ya ah. ضرورة الله ولو وجهن بشدا لإثم وقف لك ليبيا يقول لك جدا بنا لكي ضرورة ليبيا تعالى وجهن so mu ci gaba da yawai to gaba fa inna allaha ghafurur rahim so cha da wani magu yawai aljanna tora a ah, ga daga nawa giya na shari'a da da azaba hadisi ne karkashe ayan na iga da tafsirin ibn kafir rahimahullah ngai bai manye bibi hadisi hadisi mayan abdullahi bin umar radiyallahu anhu nga nabi sallallahu alaihi wasallam ga kide inna la yuhibbu an tuqta satuhu kama yakrahu an tuqta ma'siyatuhu sahihu ibn hibban nga nabi sallallahu alaihi wasallam ga wani fe tafitoci wani fe mafitoci na sauki na gajiya yi na iya tagwagwana ga ga kai ya gima A annabi nan a gai aya qur'an ga ga gima a su ko to ne saukin na yawa mutu da lube a ga ga gima mutu da maga ga gai gora da be wajo so annabi ga ga so cewa na wuce mu yau wagan bai wuce wani na sauki na wagan yi wula wuta gogo sauki wuce na ke sallah kasu na zo da ya sauki wa gogo ga ga mina bebi dai ne a ji kasu wa sauki wa da su kujiya wa ba sauki na wawo ma ga sun ci coga na duba a'a sauki wa ya soci wa sauki wawo ma ga lalle wa da da tumajin na ji kawai bai ba ta yi da na a'a sauki wa ajiyawai ngam la man diga sauke musulunci guki guba yan farko tu musulunci wato tuta ta ibo sauke to saukin na tuta tu wani zo gake da zai a wuce ya ja ake yawa sauki robe Allah akbar ngala manya kawai da fikire na la wajiba bil iktidari etun no to wajibi aga ode yi kolu lowa wajibi ko wa cin ati obo bogo kendo na annabi ga kama ya kawo kendo na toci ya da bo an tuta ma sai to me yaye ba su na jawa haram ya yayi na a ta ga wai bawa wai bawa non ga sauki la yayi ga iwa saukin nan hadisin na ya biyu sai ya ibn hibban karin bayani ya katun yayi na iga da al-mulakhasul fiqhi ya Sheikh Fauzan man koyi zamani to cha zoba mai yuje musoyi man man ko da ilimin kibo da ilimin fikiwa Nke yi man ko da ilimin ya tauhida ngai zai yi basharai na ujiya shar'a kuma ya albarka bani jini ta fiya uji shari'a ta tauhidi sarawai amma wanda bai bayani yayi ke dai dabba da fibo na jigigiyun ya wasu na ke wana ke suna ke kwangijina ar ga ibu da taimiya man kwanna ga damini ya majmuwar fatawa so shugayu ga aslul hayat wal akari haramun mujmawa alai ibn taymiya ga ya jogiwa nauyin dondo ne wa ga yina ko kinkire jigiyar dabba na da haramu yo na musulman ji fata mutuwa faman hatalaha mustahillan laha ran dondo ajiwa ko kinkire wuce ne ga jijiyoyi halalle na usufi a gunguji tuba da akida na da wani dogayi ne ومن اقتصد التحريم واكلها zai gabe da wato daga lalle daga na misu ban ja gude waji da kinke da ji haramu wa yana wage ne da kinke lalle haramu wa yana wa akala amma wa da giyo da ta kowa fasikun a sun lillahi wa rasuli zanna da kiyon fasiki ba wato shi ba ba wa nabi muhammad ba to dai da kabila da to ya giwa go ya giwa a shigaga man ga nauyin dabba da fibo na sashen man jilla jijiya ga harama na mini dabba ya kwanci da ke tata gini jina kin da dai ji bayani man ji dabba na jibe yi kai labi gina ko dabba na jibe fundu ne labi gina a shaga dabba na je ke yi musanna ke gulu na ke kwankwana na na ya gida ba da na suna a taga dabban don na shari'a ji izini ya yi ga yi ga le yi la wuna ko kwa dabban don na shari'a ka yi ga yi ga le yi ga na ba to dabban na ji tsata man ga yi kiya gan da gigiya ne shari'a ga dabba kaza ya zule yi koya yawo ma ita ya jambe gijaye man ga kalfawa sikil ham ke dabba na zai ga fasiki na dabba kuma da bai ya ga fasiki a nabi ga yi ne harami ya maka kwayan badina ilahu a bautu da harami ba na ide ga ne ilahu kya idabba mutu jau a dai su ga ga mutu za a tún àyà mi o mi láwọn látún yà yẹ fún mi àbí àǹdẹ yìí bá pè é gbọ́dọ̀ yìí ẹ mi láwà tọ ebo na nga kawo de to litafi na oga adi research na ẹtun duro amma yi gada ọmọdé ya de bayani bai wani bai ya ci kwallon ya ci bo ya tiya hada mewa wadda yawon da suna kan wadda bayaniyar dabba hukun wasu wace da global mara wadda bayani ji fahimta bai ba da yasa da akwai ba ita dabba na jiragi na to ide kiyon algura dabba hukun wuce don algura kwankwa ike dai al'ida hatu lube ike dai alfaratu etu yake ne al'akrabu kinkiri yake ne alkalbul afur ishigina bilana dabba gutsun na nabi muhammadu bai ga liye hara ne maka ilawu emi ọmọ obele ayọ shari'a da shi a wani ọlọ́run ga eh. kwankwa lóde wọ́n lẹ́nu ti kẹfẹ́ ọkọ̀ içideki inkere, içideki bir eti, içideki bir eşidilatıyla al-kalbul akul, eşidin londo, na kamila ne. So, aşağıda al-hudud, na lausi kazi Süleyman'ı da yazıyor, bilkisini. İci fahimta ne? Musu, da manna, dabba na jini. shari'a ga yi kiya da kiya da gigiya a da zai ji suna ko a ne kun sagata mai da zama yi zai ji wasu to a shaga man gato ibn kayyim bai da bayani ciki bu etiya dabba dina e gina jasana a ga alama wagu har wuli a sa yi yanki ci wani ya gina shi gina jasana kan ga ebe nuhu ga na sun je halalle na tukkan da dabba a ta yi zoci ya lati ci ba washe a yanki ci lati ozo ke yi ka ba shi kafa na ga iza suki yadda ilma ina bi tsohon wanda jesa ga ya yan gicin na wani wato na sun ma suki yadda tsohon wacce ke da ya no wani layu ne halat jirgin yan gita da da ke halat ko ya ci masu sunna ya bai bashe na da ya yan gicin daga sakwa da wani gina. so jama'ashin na gari gurgudu domin yana karin bayani jobe ibnul kayyim rahimahullah ga mini dabba na shi shari'a lajiki aje haramu yayi na ga dabban don dona ibe yi kaina eladeje na ke gaba na kendo da ta yi shi zana ga ma yi kiwo ga adwabo o katanke ni gigin wa yi halal dongala hmm. da tsara ga in every order there is an exception kulle ka'ida qa'idatin istisna da, ga ka'ida da na to adi yanda kina waka na lole e ga ga kiyo dabban don da yi kai la da na to hadisi na gaskiya cewa manyan gani ga wayo tasna min zalika azabahu kasance ni an labe kiyo haram a to halal fa yahillu wannan kuje yi kana wani labe jana fa yahillu jiyo jiyo halal kila kasance ni ci halal da ubewa hadisi ya jabiro ga amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi aqli dhabi annabi muhammadu bi koro da jijiyan kasance lórí kátàkìní ebo sàbí sáta náà ní àyà kátàkìní bí ebo yìí láyé níbo gbogbo jábìrì ànábì di wòrò bẹ́ẹ̀ yìí di gbogbo yìí di o àwọn òwò ọgbà àwọn òwò ọgbà gan ní ó wa a ga daga na a ga dabban da waje na da yi kana ilajen eh, da na agwa kasance ne wa kan don do ya ga bayani kan do ce ganga ce jadu bayan ce fiye na kawai kasuwa ba da yi sannin dole ga wa zara bai fata wannan alalima hadisi da bai ga wa ga bangare ne kun ga mala kasu dole eh, ya yi ya kasu ya bai yi ya cike sarawai Eh, so dabba ba dai da jiye su ciji na ke gulo na ngai ga annasro gulo kwankwa a da ga dabba na yaji na suna ya gwada dabba na suna yin sakura yin sakura ina wani ya ji yin na zai gwargwado yin kafin gurgurda na igba na socha barko bai gacin da cina socha fara gan yi an sairi yin edufin na socha wani bayan da yi socha shani na socha kan baya wuce wuce ya bai da sairi na wani socha kan baya wuce yi ilimin amfani su ko sai da mai ilimin na ga mai yi sai ganin mai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.